yanzu almuru ne na daren litinin ai talata hudu ga watan jimada afsaniya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da goma sha nawa goma sha tara ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kalandar yahudu da nasara wanda muna cikin mai kitabun zakati ko a babu ne. hadisin waye abul yamani نعم حدثنا أبو اليماني الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من الأرض فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم umirtu an uqatila an-nasa shadu a taya yaqulu la ilaha illa Allah wa man qalaha faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqi wa hisabuhu ala Allah فقال والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila rasulillah laqataltuhum ala man'iha qala umar radiyallahu anhu fa wallahi ma illa an qad illa an qad sharaha allah sadra abi radiyallahu anhu fa arabtu annahu alhaq imam al-bukhari malamin a wannan ruwayan shine abul ayman abul aiman alkunya ce sunansa alhakamu bin nafi alhakamu bin nafi to kaga ga wata magana kuma satin nan ne muka yi magana a kayan abul hakami ko abu shurai abu shurai wanda yukuna abal hakami yukuna abul hakami falamma abara nabiya sallallahu ibnun qala bala liya min al-abna'i shuraihu wa sal wa aslam wa ghairi wa ghairihima fa qala rasulullah faman akbarahuma aw faman akbarahum qala shuraihum fa qala anta abu to kaga anan abinda ake cewa alkunya aka yi wa wani da abul hakami amma manzon Allah ya hana saboda ihtiramin sunan Allah cewa Allah ne shine alhakam saboda haka koda ba a nufin abul hakamin wancan ne to kuma ba za a yi abin nan ba ba za a ba za a yi wa mutum alkunya da shi ba to shine na biyu to tunda kuwa alhakamu Allah ne ya za a kira mutum da alhakamu bin nafi alhakamu ya za a kira shi da alhakamu bayan alhakamu siffa ce ko suna ne me za mu ce siffa ce ko suna ne siffa ce ta Allah ko suna ne na Allah alhakam me yasa ya zama to siffa ce eh a idan ka ce suna ne to ba ka ce siffa ba ne domin kulla ismin abin ya haka hatawi a siffa amma walaifat kulla siffatun ta taula ismin saboda haka idan muka ce alaƙar suna ne ko siffa ne bai da huma umumu waktus yanzu suna ne ko siffa ne idan aka ce Allah alhakam suna ne ko kuma siffa ce ku gane a baya mun yi maganan cewa duk sunan Allah duk wata kalma da take ishtiqaqi mushtaqqa to ba ta iya yiwa ta zamanto sunan Allah sai dai siffa ko ka kira ta da sunan Allah ba za a abin nan ba sai dai me sai dai ko dai siffa mushabbaha sifa a sifa al bismil fa'il to wannan ana ana sunan Allah yana zuwa haka me yasa me bambancin su domin duk kalmar da kaje mushtaq ce to sai dai ta zamanto sifa domin ita yana iya yiwuwa ta yi nuni zuwa ga ihdasi amma shi sifa mushabbahatu bismil fa'il shi wannan siffa mushabbiha duk wanda kaga ya zo a wazanin siffa mushabbiha yana nuna cewa wannan siffar ba ta rabuwa da mai siffar saboda haka shi yasa sunayen Allah yake zuwa a wannan wazan yanzu alhakamu wannan abin nan ne wannan wazani ne abaka abaka ina wazaninsa don kada siffa sai ina wazaninsa to na biyu shi ne sunan Allah dama ko ya zo a siffa mushabbahan ba za a ce wannan sunan Allah ba ne sai inda dalili saboda shi sunan Allah taufiƙi ne ba hadi da larabci a tsago sunan Allah saboda haka Alhakanmu sunan Allah ne ya wannan suna kuma wannan suna tun da suna ne malamai sun tabbatar da shi kuma can baya ma akwai masu wannan sunan manzo Allah bai ce komai ba a kayansu saboda su eh, akwai abin da ake la'akari da shi wajen ma'arifar da ake sakawa alhakam hakamu da alhakamu zuwa da ya ƙarshe saboda haka abul yamani sunansa ne amma alhakam eh, abul yamani alkunyarsa ce amma alhakam sunansa ne kuma na sunan babu ƙura a kayansa akbarana shu'aibu malaminsu shine shu'aibu bin abi hamza shi kuma daga zuhuri ibn shahabin zuhuri shi kuma daga ubaidullahi bin abdullahi bin utubata bin mas'udi shi ubaidullahi bin abdullahi bin utubata bin mas'udi ya ce anna aba hurairata radiyallahu an hukar abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce lamma fiye rasulullah lokacin da manzan Allah ya rasu ko lokacin da manzon Allah ya yi wafati tunda bahaushe ma wafati yake cewa tunda bahaushe bai da cewa ne ya mutu ba inda ba har ne ba shi bahaushe a wajensa da rasuwa daban da mutuwa daban rasuwa daban mutuwa daban ko idan mutum ya rasu me ne yake nuna cewa ya rasu a ɗauke rayin idan mutum ya mutu fa to ga gani duka ɗaya ne amma su suna bambancewa kaga wannan urfin hausawa ke da urfin hausawa mutuwa arne rasuwa musulmi wannan urfi hausawa ne na'am wa kana abubakar radiyallahu anhu abubakar ya zamanto khalifa manzo Allah ya bar duniya abubakar ya zama khalifa wa kafara man kafara min al-ard wanda suka kafirce sun kafirce daga cikin larabawa faƙala umar radiyallahu anhu sai sayidina umar allah ya ƙara masa yadda ya ce bayan sayidina abubakar ya yi ƙudurin zai yaƙi duk wanda suka kasirta a cikinsu akwai mutanen ƙulai hatu allazi ta na ba da wafatin nabi wanda ya mai da kansa annabi bayan manzon allah ya bar duniya kwanan da mun yi magana kan ƙulai hatu a cikin abin hikmatun tarihi wanda kwamanda ne daga cikin kwamandodi gwarzo ne daga cikin gwarzaye amma ba a ba shi kwamanda an hana shi kwamanda sai dai ana neman shawarar saboda shi kwamanda ne gwarzo ne ya san plan na yaki Masu da na umar ce ba za a ba shi kwamanda bayan abin da ya kasance ya kasance a gare shi ba za mu ba shi ba eh, za mu ba shi ba shi wasu ke ɗaukan tsari irin na sayyidina Umar duk wanda ya taba tawaye to ba a bashi jagoranci da ya kaza taba zama dan tawaye to ba za mu baka jagoranci ba na'am to eh saboda tsalai hafi ya taɓa rinda ya ce shi annabin Allah kuma wannan in ka je ka imamul qurtubi ma irin su akwai wannan eh, lokacin da su abu amir suka gina masjidin dira ai kaga duk waɗanda har limamin da aka ya fara sallah a masjidin dira sai dina umar an kawo su sune masu kaza ya ce duk an cire su sun taɓa yin tawaye ba za a ba su ba shi wanda ya taɓa limancin ne zo ya ce ya amiral mu'minina ni kar a hukunta ni da wancan limanci da na yi a masjidin zirar masjidin zirar masallaci da su ibn ubaidullah ibn salul suka je suka gina shi don su raba kan musulmi su ba wa rumawa mafaka don su yaƙi annabi da su haɓai to amma ni a lokacin nan ni sun ɗauke ni ne a matsayin cewa annabi ya ce ya a qauma aqra'uhum likitabillah ya ce ya amiral mu'minin ka san a lokacin ni yaro ne haddan alkur'ani nake da shi amma ni yaro ne ba zan iya idrakin mai ake shirya ba kuma saboda ni yaro ne ba a gayyata na wajen mai za'i kawai abin da aka yi an ce ya ummul qawma aqra'uhum li kitabin la an nada ni liman na na zauna saboda haka ba za a mu hukunci da wancan ba shikenan shi yasa wasu suka ce to wannan yana nuna cewa ko abin nan ne dama yaro akwai akwai garari a kansu ko akwai garari wasu za su iya hura wuta su tsuguna shi a kai sai su gasa shi a hankali <laughs> eh to Allah ya sauka saboda haka sayyidina Abubakar da ya ga sun tsale hatu sun ridda ga wasu sun ridda a cikin wanda suka ridda akwai waɗanda suka dawo suka ce to su yanzu da sun rida ne gaba ɗaya amma yanzu sun dawo amma dawowansu nan za su yi sallah amma bayan sallah rukunan su zarka ba za su yi ba sai da na bakar ya ce abinda za a yi damara a yaƙe su kawai a yaƙe su sai da na bakar ya ce a yaƙe su sai da na umar ya ce a ya rasu ya ababakar ya za ka je ka yaƙi mutanen da sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma sun tsaye da sallah ga abin da annabi ya ce sai na abubakar ya ce ai duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka kawai za a yake shi kana sallah amma baka zakka kawai a nemi takwas za a yake ka haka sai na abubakar ke fahimta sai na umar bai da wannan fahimta shi ya sa nan ya ce faqala umar sai umar ya kai fa tuqatilun nasa ya ababakar ya za ka yaƙi mutane wa ƙari ƙala rasulullah alhali manzan Allah ya ce wannan wawun wawul hal ne wa ƙari ƙala rasulullah umirtu an uqatilan nas ta ya la ilaha illallah an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah wannan hatta zarfin ce lil gaya ko hatta zarfin ce lil gaya me gaya gaya ya yaƙansu shine su ce la ilaha illallah da sun faɗa shi kenan sai a kasu shi yasa ko a tsakiyar yaƙi ne duk wanda ka zo ka ci soshin ya ce la ilaha illallah za ka kashe shi ba za ka kashe shi da manzon Allah ya faɗa wanda ya haka ya ce ka kusa wallahi ka koma matsayinsa kafin ya faɗi kalmar shi kuma ya koma matsayinka kafin ka kashe shi Usama bin zai hibbi rasulillah yace ya rasulullah ya faɗa ne fa don ya tsare kansa kan na kashe shi ya ce halla shakafta sadara don mai ba za ka tsaga ƙirjinsa ba don ka ga cewa kalmar shahadar nan ya faɗa ne don neman kariya ko ya faɗa ne da ikhlas wannan yana nuna cewa kai fa a matsayinka mai hukunci ne da zahir batsini ka bar kowa ka bar kowa da Allah akan batsini Sa'idina umar ya yi shela ya faɗa mutane cewa ya ku mutane lalle lokacin da manzon Allah yake cikin mu ana kama mutane da wahayi amma yanzu manzon Allah ya tafi ba wanda za a yi wahayi a cewa ne kaza ne ya ce to <clears throat> duk wanda ya nuna mana ya bayyana mana alheri za mu ɗauke shi da alheri duk wanda ya bayyana mana haka za mu hukunta shi dan mu ba annaba bane ba a mana wa'ayi zahirin ka kawai nake in ka bayyana mana alheri ka koye sharri wannan ke mu da alheri za mu hukunta dan shine zahiri in ka bayyana mana sharri kuma ba alkhairi to da shi za mu hukunta ka don da zahiri zamu don haka gayar a yaƙi mutane shine su ce la ilaha illallah akwai lafazi daban-daban hatta ya ƙulu la ilaha illallah hatta ya shaɗu an ilaha illallah hatta yi duka lafazi ne duk ma'anansu ɗaya ne har sai sun tabbatar da babu abin bauta sai Allah yadda za su tabbatar su faɗa da baki domin idan sun faɗa da baki tabbatar da ita a zuciya ba ka da iko ba wanda Allah ya yi ya ya tsinka da shi akan zukatan mutane sai manzon Allah shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tsanka da shi akan zuciyar waɗansu amma me ya zama mu'jiza gare shi kamar yadda ya faɗa a abin nan eh, abin nan wai karata at-tamimi manzo Allah ya ce yanzu a zuciyarka ka ce kaza yace haka ne ya rasulullah to kaga wannan shine dan haka gayar yaƙansu shi ne su ce la'ilaha illallah faman qalaha manzon Allah ya ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsuhu illa bi haqqi to ya kare dukiyarsa ya kare ransa daga gare ni illa bi haqqihi sai dai da haƙƙin dukiyar haƙƙihi al-dhamiri ne yaudu ila al-mal shi yasa wani lafazi yazo illa bi haqqiha da abin nan zamiri na mace to kaga kenan yanzu duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya tsare jininsa ma'asumud dam daga haka malamai suka ciro cewa ma'asumud dam duk musulmi ma'asumud dam mai ake nufi da ma'asumud dam wanda yake haramun ne a kashe haramun ne a zubar masa jini a jikinsa bal ma ba ma'asumul dam ba fahazu bal ma'asumul arz mai kalallan mutunci ne haramun ne ka ci mutuncinsa cin mutunci na kowanne ne ka zauna ka yi magana da za ta keta mar mutunci wallahi haramun ne kuma da ka tsuguna duk duniya duk inda ka tsuguna ka yi magana sa wanda za ta keta mutuncinsa ka kyautar masa da ibadar ka ne haka abdullahi bin mubarak ya fara shi kenan yasa ya ce shi wallahi da ba dan dai ma sabon Allah bane da zai so kowa duk inda ya zauna yayi ta aibanta shi kowa ya je ya zauna in ka zauna can ka yi ta aibanta ne in ka zauna can ka je kowa ma yayi saboda me yasa aka yi ta wallahi sai sai ne ta samun kyautar sallah kai sallar ka kawai a bani kai sallar ka kawai a ban yace kuma da ni zan yi ni kuma in ni zan yi in je in yi ta eh, gulman mutane da wallahi iyaye na zai ta gulmin su kaga baba na yi kaza ya kaza ya kaza kaga iya ce mata ta yi kaza kaza ce kai me yasa ibnu mubarak ya ah. ya ce ai duk duniya ba wanda ya fi cancanta in kyautar mar da sallah na kamar baba na da ya mata ka lalle salloli kan fa a yanzu kan fa akwai aiki gaskiya kai ba dai Imamin imamun yi shi a fahimtarsa yana da ɗan rangwame ba musamman ma akan azalima azalimai yana da ɗan rangwame akan irin maganarsu su da ake yi ai kaga da akwai matsala kasan da ka zauna fa duk inda ka zauna ka ce ɗan kaza ɗan siyasa kaza wane kaza kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya ce to zahar. kuma gari ma gari ka zauna wani ka ce wane ma kaza kaza kaza ya ce to la'asar in ka je ka zauna ta gari ya ce magariba kawai ka yi ta yin sallah ka yi ta musu sallah Kamar shi imamun Nau yana gani irin wayannan azalimai. in ka yi abin nan ɗinsu ka bayyana zaluncin da suka maka shi yana ganin kamar a wani ɗan sassauci amma dai ka kame tun da fahimta ce yake da ita fahimta ce yake da ita ba wai abin nan zahirin nan su yi mene ne ka ce illa manzulin to jaru bi su'i min alqawli me ake nufi la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min alqawli illa me illa man zulim me ma'anan zulim illa man zulima zulima me tace eh mabani ala al-fa'il ko mabani ala al-maf'ul على الفاعل ولا على المفعول to shi kenan tunda ayar ita tana na a gaban kaɗan cikin tafsiri an zo kaji tana na a gaban mu insha Allah ta'ala tunda a cikin suran ne kuma kusa da ita ma muke saboda haka ma'asumud dam ne musulmi jininsa tsararre ne an tsare jininsa ba za ka taɓa shi ba ma'asumul arab tsararren mai mutunci ne ba za ka cimar mutuncin ba ba za ka zubar masa da mutunci ba duk yadda za a yi mutuncin sai zube karka yadda sannan ma'asumul mal ne kuɗinsa tsararre ne mai tsararren dukiya ne ba za ka kwace mar kuɗinsa ba kuɗin musulmi ba ta zamantowa ganima a hannun musulmi kuɗin kafiri ne yake zamantowa ganima don haka wannan ma'asum faƙade asimu faƙaɗe a sama min nima lahu wa nafsahu illa bi haƙƙi ya tsare dukiyarsa daga wajena ya tsare ransa daga wurina ya tsare dukiyarsa ba za a kwace ba a matsayin me a matsayin ganima sannan me wa nafsahu ya tsare ransa ba za a kashe shi ba a matsayin an yi jihadi illa bi haƙƙi sai dai da haƙƙin dukiya haƙƙin dukiya idan ya hana shine zakka to idan ya hana zakka ya za a yi idan ya hana zakka ɗayan biyu ne <clears throat> wanda ya hana zakka yana ɗayan biyu na ɗaya wanda ya ce zakka lallai rukuni ne ta musulunci Allah ya shar'anta ta ma ne gaskiya samun nauyi ba zan iya ba zan bayar ba a nan ba da daɗewa ba an taɓa wani mutum gashi da ayyukan alkhairi ya yi ayyukan alkhairi musamman ma gudunmawa a gudanar da karatu da askasa wuraren karatu amma sai wasu malamai sai aka kawo musu kukan fashi yadda yake baya zakka ta ce a ya kamata a yi wani kwamiti mai ƙarfi na malamai su je su gan shi aka je har cikin jiharsa aka same shi kuma aka tsaya kafin abin nan aka masa tambayoyi kuma ya tabbatar da cewa lalle shi kuɗi Allah ya ce masa kuɗi kuma lalle gaskiya ne shi bai taɓa yin zarka batun da yake aka gama masa nasiha kuma ya tsaya ya saurara ya yi godiya ya ji daɗi an karanta masa ayoyi da hadisai da komai a kan zakka ita to amma zakkan ne ta man nauyi ya yi godiya da nasiha da komai amma ya ce gaskiya zakkar ta man nauyi to kaga irin wannan ya za a mara to irin wannan ne in akwai daula sai a ce to yanzu abin da za a yi sai a tura hitan wancan fa man mana'aha fa inna atizuha wa shatar mali duk wanda ya hana zakka to za mu karɓi zakkan da ƙarfi gwamnati ce sai ta karɓa sannan idan yanzu kana da miliyan arba'in ya kamata ka ba da miliyan ɗaya sai a karɓi miliyan ɗaya wannan zakka ne sai a je a ajiye sai a raba kudin kuma kashi biyu miliyan arba'in sai a karja kasa kashi biyu an kasa kashi biyu ba miliyan ashirin ba sai a ce to miliyan ashirin ɗin nan an kwace ta horo ne na hana zakka da sai ka tafi yaya <laughs> eh? to kaga yin akwai sai akwai gwamnati ba shine amfanin daula akwai gwamnati shine za a yi wannan amma yanzu ka gan babu gwamnati ya za a yi wanda ya zo hana zakka ai wani ma a nan shi yana amma da yake shi ya yi magana ne akan tsarin bature yake shi kuma ya gamsu da tsarin bature ce bature shi bai san asara ba bai sa abin da ba shi kuma yana ganin yanzu ya tara kuɗi a sai ya kasa kashi arba'in ya cire kashi ɗaya bayan ai wannan wanda ya baya ɗin akan wani amfani ka bashi wannan ai asara wannan wannan kaga ai kafirci ne to kaga wancan ya yarda da ita sai da zai yi bane sai a kwace a raba dukiyarsa biyu a kwace rabi wannan kuma bai ma yarda da ita bane yana ganin asara wannan sai a kashe shi sai a yaƙe shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hisabuhu ala Allah sakamakon sai masa hisabi yana kan Allah in bai ba da zakka ba ko da yi abin nan ba ya riga faɗi kalmar la ilaha illallah jinin su tsararre ne wane ne abin da zai yi kuma wanda ba mu sani ba sakamakon sai na can wajen Allah fakala da sayyidina Umar ya faɗi wannan yanzu kun ga dalilin sayyidina Umar kenan na kar a yaƙe su to shi yasa ku ji malamai suke cewa yana iya yiwuwa a karanta aya ɗaya da mai cewa a yi da mai cewa kar a yi sai a karanta aya ɗaya ko hadisi guda ɗaya in ka karanta ka ce dalilinka wannan ayar a yi kaza wani kuma ya ce kar a yi kaza aka ce ina dalilin ya karanta wani ayar sai shi ma dalilinsa ne kar a dalilin na Umar kar a yaƙi wanda suka hana zakka wannan hadisi na Abubakar ma dalilin sa a yaƙi masu wanda suka hana zakka wannan hadisi ka gani akwai mafhumul muwafaka akwai mafhumul mai mukhalafa akwai mafahumul gaya akwai mafahumul adad yanzu sayyidina Umar da wanne ya aiki yi aiki ne da mafahumul gaya mafahumul gaya na cewa ta ya kulu la ilaha illallah ashe ba za a yaƙe su ba in sun faɗi la ilaha illallah shi kuma sayyidina Abubakar illa bi haqqihi illa harfi ne na is istisna'i haka ne ko ina al-mustafna ina mustasna minhu menene mustasna a ciki ku dubi jumlar jumlar za ka duba wanne ne mustasna wanne ne mustasna minhu illa bi haqqihi umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah ka gani an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah fa idza fa'alu zalika faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsuhu illa bihaqqi yanzu illa harfi ne na istisna duk inda illa ta zo to akwai abin da aka ambata kafin illa akwai abin da aka ambata bayan illa abin da aka ambata kafin illa shi ake kira mustasna minhu da aka ambata bayan illa shine mustasila illan iri biyu ce akwai munqati akwai mustasila. ita mustasila zai zamanto da yake gaban illa to jinsin abin da yake bayan illa ne sannan na biyu abin da yake gaban illa hukuncinsa ya saba da yake kafin illa sai a ce to wannan istisna'i ne muttasili shi kuwa munqati jumlar abin da ke gaban illa ba jinsin su ɗaya da abin da yake kafin illa ba don haka hukuncinsu ba abin nan ba ne. yanzu idan kace an ce in yaƙi mutane sai sun ce illallah idan suka faɗa to sun ƙare jininsu da dukiyarsu daga gare ni ma'ana ba za a yaƙe su ba ba za a yaƙe su ba ko shi ne maganar yanzu muna so mu ɗauko fahimtar da sayidina abubakar yake da ita ne shi sayidina umar tun da annabi ya ce hatta ya qulu la ilaha illallah kenan sun faɗa shi kenan ba man qala ya sama minni malahu wa nafsa to amma sayidina abubakar ba haka yake gani ba idan aka ce ba za a yaƙe su sai sun ce wannan sai annabi ya ce illa wannan illar muttasila ce ko an gane a fahimtar sayyidina bakar wannan illar muttasila ce wannan man qala fa qad asma minni malahu wa nafsuhu shine mustasila ne cikin wanda suka faɗa din nan ba za a yaƙe su ba amma illa bi haqqihi shine mustasila wanda ya keta haƙƙin dukiyar ma'ana za a yaƙe shi me yasa saboda wannan abin da yake mustasina din daga cikin jinsin mustasina minhu ne saboda haka illa din tana ware cewa ba za a yake shi ba kenan a yake shi ban sani ba ko jimlar ta fito to alhamdulillah saboda haka sai ina abubakar kaga fahimtar da yake da shi sayyidina Umar kuma ga fahimtar da yake da shi sai sayyidina Umar ya tsaya tunda sahabbai suna da mai sharhu sada Ƙirjinsu abu da yake ba takuran ƙirji, ba takuran zuciya ba ƙuncin zuci don wani ya fahimtar ka da nasa daban da shi kenan sai ka yi ta gunguni ko kuma ka nemi abin da za ka yi ƙoƙari yake in fahimtarsa da naka ya yi daban to kokari yake ya tsaya ya tsam ya yi nazari ya ga fahimtar nasa da naka ya auna kila ka fi shi gaskiya akan fahimtar in ka fi shi gaskiya sai danya naka to yanzu gashi nan illa bi haqqiha sai sayyidina Umar yake cewa a sayyidina Abubakar ce wallahi law qatilanna man farraqa baina salati waz zakat wallahi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yaƙe shi fa inna zakata haqqul mali domin zakka ita ce haƙƙin dokiya, don haka annabi ko ya ce illa bi haƙƙihi ko illa bi haƙƙiha wallahi na rantse da Allah law mana'uni anaqan da za su hana ni yar akuya anaq yar jindirar akuya akwai lafazin iqalan iqal iqal kuma shine dan igiyar da ake wa raqumi da baibai igiyar da ake yi wa raƙumi da baibai shi ya sa ake kiran dangin waɗanda suke bada me wanda suke bada diya ake kiran su iqal saboda suna zuwa da raƙumi a da baibai su saka ya turke su ɗaure sai aka sai aka abin nan ɗinsu da wannan sunan na'am da za su hana ni a naƙan kanu ya adduna ha ila rasulillah wanda suka kasance suna ba da shi zuwa ga manzon Allah da sunan zakka su hana ni laqataltuhum ala man'iha da na yaƙe su akan hana wannan yana nuna cewa shi shugaba shi yake da zai naɗa abin nan ko kwamiti da abin nan ɗin eh, amili na aleha a ji a taro Zaka a kawo shi zai abin nan ɗinsa har manzo Allah yake cewa idan jakada na ya zo muku duk wanda ya ba da zakka zakkarsa hannun jakada na to ya sauke haƙƙi a wajen Allah wanda suke nan kuduwar da aka yi a idi ko na darul hadith in ka lura eh, shi imam ya yi magana kan ne a kayan wannan tsarin da aka yi da gwamnati da wane ne an yi tsari ne na yadda za a yalwata wa talakawa da a ce da a ce akwai shugabanni da za su sa idanu su ga an bishi kuma tsari ne daga wajen Allah ta hanyar manzansa sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sa'idina abubakar ya ce da za su hana ne abinda suke kawo wajen manzan Allah da sunan zakka wanda za a raba wa talakawa kuma har yanzu abin da yake ƙara haka mu'azu ɗin ɗan jabal da ya tafi yamar shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya karba ko shine jagora dan haka shi duk wanda ya fidda zakka shi zai kawo manzon Allah har yace masa iyyaka wa kara'ima amwali kaga saboda haka qala umar sai sayyidina umar ya ce radiyallahu anhu fa wallahi ma huwa illa an qad shara Allahu sadara abubakar ko a wani fawallahi ma hiya illa ra'aytu wallahi ba komai bane sai naga kai Allah ya bude kirjin sayyidina Abubakar ne ya fahimtar da shi wannan abin hukunci ko wannan matsala fa'arabtu annahu alhaq sai na san cewa lalle wannan matsala na sayyidina Abubakar na cewa a yake su ita ce gaskiya kenan shi ma sai mara mata gaskiya a yaƙe su kawai duk wanda ya hana zakka a yaƙe shi Allah ta'ala ya samu dace kaga wannan imamul al-Bukhari ya kawo wannan ana a matsayin me yana nuna zakka wajibi ce dama babu wujubin zakka yana nuna zakka wajibi ce tun daga shi wanda bai ba ma har za a yaƙe shi Allah ta'ala ya samu dace babul bai'ati ala ita'iz zakati babin da yake magana ana yin mubaya'a akan cewa za a bada zakka wanda suka zo mubaya'a sukan yi mubaya'a akan za su tsaye da sallah za su bada zakka da sauran al'amuran da za a ambata a nan gaba Allah ya tafa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din fa in tabu in sun tuba suwa wawul jama'a tana koma zamirin ta'uni ila ne al-mushrikina fa in tabul mushrikina mushrikuna kai idan mushrikan nan suka tuba wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atau zakata suka bada zakka fa ikhwanukum fid din to sun zama ƴan uwanku cikin addinin musulunci ku da su kun zama daya da haka ba za a yake su ba kaga yanzu a nan ayar ma dalilin da bukar ma suka sa ta za ta zama mai za ta ƙara zamantowa dalili me yasa Allah ya yi umarni ne a yaƙi mushrikai a cikin abin da ya cire na in sun yi ba za a yaƙe su ba sai tsaye da tuba shine sai imani da Allah sai sa sallah sai sa ba da zakka tunda ayoyi ne da sayyidina Ali ya je karanta a Musa Hajji ko Bara tun min Allah wa rasulihi har zuwa da aya goma sha bakwai ne ko ko sha shida ko sha hudu su ne ya je karanta tun daga farkon sura bara tun mina Allah wa rasulihi wa zanu minan layi eh, abin nan wa rasulihi ila an-nas yawm al fasihu fil arbi arba'ata har Allah ya ambaci alƙawarin yadda alƙawarin kafirai yake sai Allah ya ce to in sun tuba tunda an ce ne ku yake su to in kuwa suka tuba suka kuma tsaye da sallah suka ba da zakka to sun zama ƴan uwanku cikin addini ba za ku yaƙe su ba a nan kuma a nan abin da za mu ɗauka ciki akwai mafahimu shart me mafahimu shart tun Allah ya ce a yaƙe su ne kuma ya ce in sun tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakka mafahimu shart ma'ana kar ku yaƙe su ne jawabin shari'a fa in tabu a qamu salatu wa zaka zakata fa ikhwanukum fi din ma'ana Falatu tuqatilu sun zama 'yan uwan ku cikin addini kar ku yake su haddathana ibnu numayr <clears throat> qala haddathani abi na isma'ilu an sin ƙala. Ƙala jariru ibn abdullah ma bay'atu an-nabiy ala iqami salatu wa ita'iz zakatu wa nusi li kulli au bay'atu ne ko bay'atu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala iqamati salati wa ita'i zakati wa nusi li kulli muslim ibn numair shine malamin bukhari shi kuma daga babansa daga isma'ilu daga qais jariru ɗan abdullahi yace bay'atu nabiyya shine jariru bin abdullahi al-badai yana daga cikin sahabban da ba su da ba su zauna da annabi sosai ba sai za za ga malamin mutsalawar hadisi suna ta'arifin sahaba suna fitar da ta'arifai waɗanda suka ce sai mutum ya shekara da annabi ya zama sahabi sai to ibn jaririn da qabari kuma ba akwai sahabbai wanda ana saka su cikin sahabbai kuma tunda suka haɗu da annabi ba su wani dogon daɗewa ba shi yasa ibnu hajar yake cewa duk wanda ya haɗu da annabi walau lahazatan ko da lahaza ɗaya ne awa ɗaya ko minti talatin ko ɗan tsayawa kawai kenan ya zama inda ya imani da annabi kuma ya mutu akan imanin su to ya zama sahabi rantaba masa fita sai da in ya bayyana cewa ya yi munafurci ko ya ridda to sai fita cikin sahabbai amma ba haka ba ya zama sahabi jarir bin abdullahi al-bajali bai haɗuwarsa da annabi ba wani ɗaukar lokaci ya yi ba amma yana daga cikin sahabbai yace bai'atun nabiyya nayi a wa annabi ala iqamis salati na daya akan gantsaye da sallah na biyu wa ita'i zakati zan ba da zakka na uku wa nushli kulli muslim zan yi nasiha zan yi rangwame zan tausaya wa dukkan musulmi domin kalmar nasiha tana daukar rangwame tausayawa jinjinawa ɗan yi masa faɗakar da shi nuna masa inda ka ga zai je faɗa wani abu na ka nuna masa abin da yake ba daidai ba ka nuna masa mai kyau Shi ne nasiha ga dukkan musulmi Abdullahi Jarir bin Abdullahi al a kan wannan ya ce na yau manzon Allah mu baya Muhallin shahid anan duk abin da aka ce an saka ya cikin baya. to wajibi ne shi sai abu na uku babin ismu in zakati babin da yake magana akan laifin wanda ya hana zakka yanzu ba laifin wanda ya hana zakka ba wanda bai yadda da ita ba ya yadda da ita amma baya yi ko ya yadda da ita yana mata dabara kasa akwai masu mata dabara ko akwai wanda yake zakka amma ba zakka yake wani yace yana cire zakkansa ya ajiye ta shekara yake yana bayarwa shekara guda tur yake yana bayarwa wato sai ka yi tsammanin ko ta yi yawa ne ya sa haka ashe ba yawa ta yi ba ya yake ce idan ya fitar da zakka ya lissafin kudinsa kaf in ya fitar da zakka to zai cire ta a kudinsa in ga ta fita daga kudinsa zai samu wuri ya ajiye ta ya kulle ta kullum da safe zai yabo ko dubu biyu ko abin da ya yi kama da haka ko gwargwadon bukata idan zai fita saboda haka lokacin da zai fita wani zai zo talaka ne a'a matarsa ne ba lafiya zai waye waye dan ɗari biyar da zai bashi a kuɗin zai bashi idan wata sadaka ne a kudin zai bayar idan kuma ya zo a makwabta ne wani ya kawo kuka abin nan abu ne mai a jinya ne waye to a cikin wannan kudin da duk a ciki zai bayar in ba wanda ya zo ya koka mato yana daukan ɗan wani kuɗi ya sa ya ce a cikin mota yake ajiye shi ko a wajen sana'arsa ne wanda ya koka in dai damuwa ne na kuɗi. ba zai hana ba dai ba zai bayar da yawa ba ba zai hana ba don baya wuce abin da ya ware kullun yin yake bayarwa duk a cikin zakka kudin Allah yake bayarwa to jama'a yanzu wannan ya bada zakka a wannan ai akwai abin nan ko na'am kwarewa wajen ruwa a ruwa ma ana kwarewa kan ta na ana kwarewa na ɗauka ita rowa tun da dama ta ɗabi'ar ɗan adam ba buƙatar su ya ƙware tun da dama ɗabi'ar ta ce imani ne yake fitarwa na eh. wa zakka za a saka ya ciki? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan sai ajiye zakarsa kawai kaga zakka ba ta da amfani domin zakka an ce a fitar da yadda za ta amfani mutane wanda za ta amfani a basu amma ɗauka ya ba wa ɗance zai ke kan wanda aka ce ka hana shi ka hana shi ba aka ce saboda mai saboda ya zama mai saboda ya zama ibra gare shi ka hana shi saboda shi ke je a ai haramun ne in dai ba wanda ya je roƙa ne saboda ya shiga garurar da annabi ya ja izantar da mai irin ta ya roƙa ba wannan kan sai ka bashi wallahu ta'ala alam kuma wannan ma yanzu ai ba a gane waye ne mai haka ko Muna jin a nan eh, ga liman ma yana nan can wajen inda muke musulun wata mata ta ta zuwa ta gama karanta abin nan liman ya ce wannan tsab kwastomar duk ƙarya ne kuma lokacin da muke bukari akwai wani abin a kumbiya-kumbiya akwai wani mutum ya zo da ya karanta abin da ya karanta sai ka ce da gaske ne ma da mutanen wurin wani ya jahiltan gefe ya ce to kai yanzu dama ha kake yi to kaga daga ƙarshe sai zo yana ba da haƙuri a rufa masa a rufa masa tsere maza ya samu da ya ɗan gudu to kaga irin wa'annan irin wannan ya za ka ba wannan saboda haka kuɗin zakka kuɗin Allah ne kuɗin zakka kuɗin Allah ne kamar yadda muka wuce can baya cewa kuɗin. kai mai riko ne kuɗin na Allah ne kai mai riko ne don haka tunda wanda ya baka riko shi zai ce ga yadda za ka yi da kudin don haka Allah ya ce sa da ya baka riko in ya shekara ka kasa shi kashi arba'in ka ba wa mabukata kuma ya lissafa ma wanda ya cancanta ka ba su tunda mu yanzu ba mu da wata hukumar da za ku zo ku tara a wajenta tunda da hukumar da ya mace to in hukumar ne ta tara to ta sarrafa shi yadda ake so a yalwata mutum nawa aka samu masu yin zaka a gombe ai mutum sun kai ɗari nawa aka tara kuɗin an tara miliyan goma miliyan goma e to shi kenan ku taƙaitar da allah a samu mutum goma su ma su fita baɗin allah ya kai mu su ma mu je mu karfi zaka a wajensu mutum goma kaga nawa nawa za a ba su miliyan da ta kowa ya je shi amma a ba mutumin da ba za a kashe shi ba ko kun gane mutumin da ba za a kashe shi ba don wani wallahi halin da yake cikin ka bahin miliyan ɗaya sai ka kashe shi sai ya faɗi eh a ba auda ba shi ne kisan ba bai saba ganin kuɗi ba faɗuwa zai akwai akwai wani bawan Allah shi ba ma dan abin nan bane da ne yake da hali daga bayan halin ya shiga wani abu kwata-kwata shi kudin da aka bashi ma bai wuce dubu ɗari uku ba amma wallahi ya ce ya rasa hanyar gidansa hanyar gidansa ya rasa ba a tsaye a ƙofar gida aka bashi tun da aka bashi ya tsaya ya duba ya ce wa zan kai ka sai naka ne an baka zakati nawa eh naka ne wallahi abu ɗaya da ya fara tukunna ya zo ya ci karo da durarrukan ruwa wai bai kan ba abu na biyu sai ya kama yin gabar ya ce masa ina za ka je ne sai ta gida zai sai yamma ne nan ne gida hanyar ka ba nan ba ga dubu ɗari uku a gaba shi so ka gani eh ka wannan aka bayan miliyan ɗaya zai faɗi a wuri to amma dai haka shari'a take ana so ne a yalwata wa talakawa a rage yawan talakawa umar bin abdulaziz ana kafar dalili da shi saboda ya yi abin da an rasa wa za a ba wa zakka a cikin gari aka dinga kai da ƙauye kaga shi kenan babu malamai ne suke ganin cewa in talauci ya yi tsanani cikin al'umma to babu laifi a ɗan yaga. sai dai ya gawar kare ya yayyaga da ba za ta yi amfani ba eh dubu na? dubu ɗari biyar biyar? Eh, naira ɗari biyar biyar wannan ba su damu naira ɗari biyar yanzu an daina yi da ne ake yi a gombe yanzu ba a yi yanzu gombe an yi karatu ba a zakan ɗari biyar biyar ana yi? a gwambe, to Allah ya tauka amma wani ya ce wani ya ba shi zarka dubu hudu tun daga wurin ya je ka wannan lalle wulaƙanci ya mun ta ha kawai zo ya danka dubu hudu ya ce wai ga zakka ya ce wani akwai wulaƙanci ya ce amma tun da muna tare da shi abinda na yi masa shi ne sai na ga masu wulbaro na suna tura mai nama ya ce kai mai nama zo nawa ne kilo ya ce dubu ɗaya ya ce to yanka min kilo biyu a cikin dubu hudu ya bada dubu biyu ya sai kilo biyu aka jima wani ya zo talaka da yana abin da ya ce kai zo mana zai ɗau dubu ɗaya ce ga sadaka da aka jima wani ma zo ya ce ga dubu ɗayan sadaka kuma wanda ya ba shi yana zaune a kallo ya ce masa yace yi haka da dai nuna mata ta dubu hudu kuma shi a gabansa na kashe ta eh? to ka gani idan iya kudin da ka fitar dubu hudu ne sai ka bashi kuma shi dama ba a yadda musulunci bai daka rena mutum ba duk da cewa haƙƙin Allah ne amma iya abin da ya fitar kenan karbi ko kuma ya fitar sama da haka amma kuma ana cikin halin kakanika akwai wanda in sun san kana zarka yanzu yanzu zai zo ya yi ne ya zo ya yi bukin kaga yan wani sun yi bikin sun yi bikin wancan sun yi bikin kuma lallai duk wanda ya yi bikin ya cancanta to kaga ya za ka yi zai ga koma maganganun malaman fikin cewa hali an shiga tsanani sai a ɗan yayyaga shi amma ya gawar kar ya yi kankantar da ba za ta yi amfani ba ka ba mutum abin da zai sa a harshen sai lashe ya zo kuma yana abin nan ko ya to Allah ya sa mu dace shine yace wa ƙaunin lahi ta'ala da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala duk mai lokaci ya nuna lokaci ya yi wanda wannan ayar ko tana buƙatar magana ko tunda akwai a cikin ayar akwai fahimtar su waye ne abu zarar gifari tunda abu zarar gifari a wannan ayar ne yake ganin cewa duk wanda ya sa naira goma a aljihunsa har ta kwana bayan a anguwarsu ko a garinsu akwai wanda ya bai da goma yana bukata to kwace Allah ya ce a masa albishir da wutar jihar nan yaya mala da ya ce ta wata ile na kwana da kudi ke eh babu ba za a sha ba ko amma in ba mabukata shi ke da nan <laughs> ka gani amma an ba mabukata shi ke eh ban ba yasa ake gudun o ake gudu jiyare saboda kar makwabtanka zama akwai mabukata to Allah ya tauka na'am wa alaikum assalam talakawan ba eh Eh. eh to ai dama na daidai a zakka don ga mutum yana da wani abin da dama ba wanda ya ce kale sirrin kuma dama so ake kowa ya zamanto ya rufe ba kwanakin ce in ba ka da sisi ka samu babbar riga ka goge ta ka in ma kana da mai tsada wanda duk wanda ya ganka zai ɗauka wani minista ne sai ka sako ka rufe babu kar kowa ma ya gane ba ka da shi ka yi ta dariyarka kana fara'arka amma yaƙe ce a yaƙe ne mana eh ko ba yaƙe ba ne yaƙe ne tunda cikin akwai matsala don haka ba daidai ba ne don gaga mutum yana sana'a yana da abin nan ka za ce baya zata wannan ya kuskure ya kai ka sani baya zaka yanzu idan musulunci ya yarda kasuwanci kai kai da wani musulunci ya yarda a kuyi tijara in yau in na cika nan wurin da kaya amma kayan bashi ake bina ya zan yin yi zakka da haka idan ka zo wani dinnan kaya ne sai duba fa wannan mutum duk kayansa ne nan duk kazaɗinsa ne amma baya zakka wa ka taɓa ya bawa wa kaga wannan kuskure ne wannan kuskure ne ko kuma ƙila a ciki ɗan abin da yake nasa ɗan kaɗan ne da ƙyar ya mallaki nisabi ta zanzu miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da wani abu in ka kasa ta kashi arba'in nawa ne to ashirin da to dubu ashirin da shi kenan sai ba mutum ɗaya ko kuma ya ga kawai wannan suka saka masa ido suna gunguni sun yawa ah ba ka suke ba wanda suka saka masa ido suna gungune sun yawa ya ce to bari ya ba mutum uku ba wannan dubu takwas ba wannan dubu kaza shi ke ne wanda ya ce ƙarya yake yi ƙarya yake mana me yasa ƙarya yake ai ba ba da zakaya da ta dace yanzu wannan kayan nasa ira ba da zakaya da ya dace mu da muke ke wanda shi da ba more ba amma ba ya baya yin zaka ƙarya yake yana dan ba da sadaka dai ko ba ka talakawa suke wada ba to kaga wannan kuskure ne kwaɗayin nuna kwaɗayin kama fa ba daidai ba ne da mai roƙo da mai nuna kwaɗayin a bashi duk tafiyar san makal Allah ya samu dace malam ya kace to wannan wasu malamai ne suke ganin haka cewa to tunda in ana cikin wani hali aka tabbatar da cewa lalle halin da ake ciki ya cancanci a yi haka shi kenan sai ka raba musu amma ijtihadi ne na wasu malamai wallahu alam alaikum assalamu wa rahmatullah ne haraji